الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 0098 takwas 9,500,6,54,86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Muhammad Aminu Ibrahim Kiwa ke muku sallama kuma zai kai da ko a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan da zamu gabatar. Da farko dai, kamar yadda muka saba, za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku sharhin bayan labarai. Daga nan kuwa sai mu kawo muku shirin na kokun santa da Abdullahi Salihu Katsina. Bayan shi kuma sai mu kawo muku shin na koyon harshen farasanci Daga shi kuwa sai mu gangara mu kawo muku shin na duniyar mu a yau. Shirin na matasa nan tafiye kamar yadda muka saba gabatarwa wanda daga shi kuma sai mu kawo muku shirin na murin masu saurare wato shirin na naku wanda yake kawo bayanai game da irin ra'ayoyinku da kuma irin wato ƙwarfe-ƙwarfenku da kuke game da shishin da muke yaɗawa kuma da shi ne za mu kawo ƙarshen shirin namu yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. To ga labaran duniya farko muhimman kaninsu. Mataimakin shugaban ƙasar Iran na ɗaya ya gana da Firaministan ƙasar Rasha a birnin Moscow. Tsohon jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi da amincewa da ƙudurin Amurka a kwamitin sulhu kan Gaza. najeriya ta fara tattaunawa da amurka kan zargin yi wa kiristoci kisan kiyashi a ƙasar yanzu kuma ga cikakkun labaran mataimakin shugaban ƙasar iran na ɗaya ya gana da prime Minister ƙasar rasha a birnin moscow mataimakin shugaban ƙasar iran na ɗaya muhammad reza arif ya gana da prime Minister ƙasar rasha a birnin moscow mikhail mishusti a gefen taron ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Shanghai karo na 24. Wannan ganawar tana nuna irin haɗin kai da ke tsakanin Iran da Rasha ne, inda dukkan ƙasashen guda biyu suke son ƙara bunƙasa hulɗar da ke tsakaninsu a ɓangaren siyasa, tattalin arziki, bisa fahimta da mutunta juna, kamar haɗin kai da suke da shi a ƙungiyar ta SCO. mataimakin na ɗaya ya kai ziyara ne zuwa ƙasar rasha domin wakiltar iran a taron na sco inda yambobin ƙungiyar za su tattauna kan batutuwan da suka shafi hulɗar kasuwanci da sauran abubuwan ci gaba wanda abu na farko da ya fara da shi bayan isarsa ƙasar ta rasha shine tattaunawa da mataimakin ko kuma tattaunawa tsakaninsa da prime ministan ƙasar ta rasha tsohon jami'in majalisar ɗinkin duniya ya tir da amincewa da kudurin amurka a kwamitin sulhu kan yankin gaza rotanni sun bayyana cewa craig mokbe tsohon babban jami'in hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ya san a komance yin allah wadai da ƙuri'ar amincewa da kudurin amurka da aka yi a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya na aikewa da dakarun ƙasashen waje zuwa yankin Gaza, inda ya ce wannan babban abin kunya ne. Kalaman nasa ya nuna irin suka da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suke yi kan mummunan tasirin da yaƙin ya yi wa yankin Gaza, da kuma kasa tsakaita wuta ta yadda za a iya shigar da kayayyakin agaji zuwa yankin. Isra'ila ta toshe kafar shigar da magunguna da kayayyakin lafiya da kuma hana fitar da marasa lafiya sama da dubu goma sha shida ɗari biyar zuwa waje don yi musu magani bayan da cibiyoyin kula da lafiya suka rushe baki ɗaya ya bar marasa lafiya da dama a yashe ba tare da kulawa ba daga ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta 2023 da isra'ila ta kaddamar da hari kan gaza zuwa yanzu kimanin mutane 68,872 ne suka yi shahada akalla dubu. ɗari da saba'in kuma suka jikkata dubbai kuma suka ɓace ɓat sama ko ƙasa. Tarayyar Najeriya ta fara tattaunawa da Amurka kan zargin yi wa Kiristoci kisan kiyashi. Ministan harkokin wajen Najeriya ya ce ƙasar ta samu tattaunawa da Amurka bayan barazanar da shugaba Trump ya yi na wa Najeriya harin soji kan kisan kiyashi da ya ce ana yi a ƙasar. a wata hira da kamfanin labarai na f wato fp ya yi da yusuf mai tamatuga ya ce abin da yi tattaunawa a kai shine yadda za su haɗa kai wajen magance matsalolin tsaro don amfanin duniya baki ɗaya a farkon wannan watan nuwamba ne trump ya ce ya baiwa ma'aikatar tsaron amurka umarni ta soma tsara yadda za ta kai hari najeriya sai dai ministan ya ce baya tsammanin Amurka za ta yi hakan. Ya ce, muna ci gaba da tattaunawa kuma ana samun ci gaba da tattaunawar. Mun wuce wannan yanzu. Trump ya ce addinin Kirista na fuskantar barazana a ƙasar da ke yammacin Afirka. Ya kuma gargaɗin cewa idan Najeriya ba ta kawo ƙarshen kashe-kashen ba, Amurka za ta kai hari. Akan samu hare-hare da rikice-rikice da dama da kan shafi dukkanin ɓangoren biyu, Kiristoci da Musulmi. To masu ware kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Hamas ta yi watsi da amincewa da ƙudurin Amurka da kwamitin tsaro na Masar Ɗinkin Duniya ya yi kan Gaza. Kwamitin tsaro na Masar Ɗinkin Duniya ya amince da daftarin ƙuduri da ƙasar Amurka ta gabatar mata ko kuma ta gabatar masa na kafa sansanin sojojin ƙasa da ƙasa a yankin Gaza. An amince da ƙudurin ne a jiya Litinin inda aka amince da shirin na Donald Trump kan Gaza kuma ta ba da umarnin ƙirƙiro da karun ƙasa da ƙasa na haɗin gwiwa da zai haɗa da mafi yawanci da ƙasashen musulmi da su kunshi ƙasashen Masar, Indonesia da kuma ƙasar Azerbaijan. Ƙungiyar Hamas ta yi watsi da wannan ƙudurin da zai kunshi dakarun ƙasa da ƙasa don ba wakiltar haƙoƙin Falasɗinawa kuma an yi shi ne domin kwaɓe ɗammarar dakarun gwagwarmayar neman 'yancin Falasɗinu. Haka zalika ta ƙara da cewa ƙudurin bai ƙunshi buƙatun siyasa da taimakon jin ƙai da kuma haƙoƙin al'ummar Falasɗinu ba. Don haka cewa duk wani sojan ƙasa da ƙasa da za a aika zuwa iyakar Gaza ne kawai domin sa ido kan yadda ake aiki da dakatar da buɗe wuta ƙarƙashin kulawar Majalisar Ɗinkin Duniya. Sai dai ƙasashen Rasha da China sun kaɗa ƙuri'ar nuna rashin amincewa da ƙudurin na Amurka. To da ƙarshe za ku ji cewa Afirka ta kudu ta yi gargaɗi game duk wani yunƙuri na fitar da Falasɗina daga yankin Gaza. na harkokin wajen ƙasar Afirka ta kudu Ronald Lamola a jiya a johannesburg ya yi gargaɗi game da kwaso falasɗinawa da ake yi a baya-bayan nan yana nuna irin yunkurin da ake yi na tilasta musu barin yankin gaza inda ya bayyana shirin a matsayin wani ɓangare na shirin korar falasɗinawa daga gidajensu pretoria ta fitar da sanarwa na ƙoƙarin kwashe falasɗinawa daga yankin gaza zuwa ƙasar afirka ta kudu ya gargaɗin cewa wannan mataki yana iya zama wani ɓangare na shirin iyakoki don tarwatsa falastinawa da karya canza da karyar canza musu wuri don ba su taimakon agaji ministan hakin wajen na afirka ta kudu ya bayyana manema labarai cewa batun shirin ajandar iyakoki na ɗauke faratsina daga gaza zuwa yankuna daban-daban na duniya ya ce afirka ta kudu ba ta buƙatar wani jirgi ya sake sauka a ƙasarta ta domin a fili yake wani shiri ne na kurar falatsiya da gaza da kuma gabar yammacin kogin jordan yanzu haka dai jirage biyu ne suka sauka a afirka ta kudu dauke da ɗaruruwan falasɗinawa to ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan ko saurara yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na sharhin bayan labaru. thank you To madalla, yanzu kuma sai a saurari shirin sharhin bayan labaru daga shi kuma sai a saurari sauran shirye-shirye da muka ambata da farko za mu gabatar muku. Ai saurari lafiya. sharhin bayan labarin namu zai magana ne kan yadda kowane bangare na masu rikicin gaza da masu shiga tsakani yake ganin daftarin kudurinsa ya fi cancanta a bi wajen warware takaddamar falasinawa da yahudawan sahayoniya da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai a kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa a fili yake cewa makomar gaza a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya shiga wani hali na rashin tabbas ta yadda kowane ɓangare ke son ganin ƙudurin da za a fitar ya goyi bayan manufofinsa amurka da abokan hudata na larabawa da musulmi suna ƙoƙarin tabbatar da tsagaita buɗe wuta a yankin gaza ta hanyar amincewa da ƙudurin majalisar ɗinkin duniya wanda ya amince da shirin zaman lafiya na donald trump duk da rahotannin kafofin watsa labarai na haramtacciyar kasar isra'ila na rashin jituwa tsakanin amurka da haramtacciyar kasar isra'ila ana tsarin kudurin wanda ake saran za a kada a nan gaba kaɗan zai hada da tanade tanadin da ba su cikin shirin trump musamman yancin al'ummar falastinu na neman yancin kai da kuma hanyar da za a kai ga kafa kasar falastinu mai zaman kanta ƙudirin ya kuma tanadi cewa amurka za ta taka rawa wajen fara tattaunawa tsakanin falastinu da isra'ila don cimma zaman lafiya da kuma tabbatar da yanayin wucin gadi na majalisar zaman lafiya da za ta gudanar da yankin gaza na tsawon lokaci da zai iya kaiwa shekaru biyu duk da haka jaridar yadda'ud harnot na haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ambato majiyoyi masu tushe suna cewa shirin trump ya ƙunshi. sassa da ba su yi daɗi ga haramtacciyar ƙasar isra'ila ba yayin da tashar talabijin ta goma sha uku ta haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ruwaito cewa rashin jituwa ta asali ta ci gaba tsakanin amurka da isra'ila game da aiwatar da yarjejeniyar shirin yana ci gaba da fuskantar cikas da dama wanda tsohon mai ba da shawara kan harkokin tsaro na amurka mary pifley ya ce yana buƙatar ƙarin tattaunawa don hana rundunar wanzar da zaman lafiya faɗa da falasɗinawa a cewar welfare yayin da yake magana a shirin tsarin batutuwan da suka faru tattaunawar da aka yi a yanzu ta ta'allaka ne kan tura sojoji dubu ashirin daga kasashe daban-daban waɗanda za su yi aiki na tsawon shekaru biyu kafin a mayar da harkokin gudanarwa na wannan fannin zuwa ga majalisar zaman lafiya wanda turan da kansa zai jagoranta kudurin da ake sa ran zai kasance ba tare da rashin jituwa tsakanin larabawa da amurka ba shugabannin larabawa da na musulmi suna son a ambaci kafa kasar falasinawa a sarari yayin da amurka da haramtacce kasar isra'ila ke adawa da hakan in ji wilfield amurka na son gyare-gyare a cikin hukumar falasinawa su ba da damar matsawa zuwa ga tattaunawa kan wata ƙasa mai cin gashin kanta. wadda Wilfell ya ce yana buƙatar taswirar hanya bayyananne ga amurka don ta amince ta haɗa ta cikin ƙudurin a halin yanzu rasha ta gabatar da wani ƙuduri a cikin 'yan awanni wanda ya fi bayyana game da ƙasar falasinawa duk da haka Wilfell ya ce wannan mataki yana da nufin kawo cikas ga kokarin zaman lafiya yana mai bayyana matsayin rasha da cewa ba wurin da ya dace don cimma zaman lafiya ba ne kuma yana nuna fatansa cewa ba za ta yi amfani da hana kudurin ba shugaban rasha vladimir putin ya yi magana ta hanyar wayar tarho da firaministan ministan haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu wanda kotun hukunta laifuka ta duniya ke neman ruwa a jallo don tattauna batun zaman lafiya a yankin duk da haka dr muhammad mustapha kwararre kan harkokin haramtacciyar kasar isra'ila ya ce haramtacciyar kasar isra'ila ta san rawar da rasha ke takawa a wannan lamari ba ta da yawa kuma ainihin shawarar da ta rataye ne a wuyar amurka mustapha ya danganta rashin jituwa tsakanin haramtacciyar kasar isra'ila da amurka kan kudirin da a yankin duk da haka dr muhammad mustapha kwararre kan harkokin haramtacciyar kasar isra'ila ya ce haramtacciyar kasar isra'ila ta san rawar da rasha ke takawa a wannan lamari ba ta da yawa kuma ainihin shawarar da ta rataye ne a wuyar amurka mustapha ya danganta rashin jituwa tsakanin haramtacce kasar isdirin da ake sa ran cimmawa na cewa ya kunshi nasarori biyu da gazawa biyu ga haramtacce kasar isra'ila daga mahangar gwamnatin da ke ci gaba da mulki wanda ya ce tana fuskantar wani mawuyacin hali haramtacciyar kasar isra'ila za ta tantance kasashen da za su shiga cikin rundunar kasa da kasa da za ta shiga yankin gaza kuma za ta sanya sharuɗa da ba za a iya cimmawa ba don kafa kasar falastinu waɗannan a cewar mustapha waɗannan manyan nasarori biyu ne ga Netanyahu a akasin haka Netanyahu yana ganin ambatan kasar Falastinu mai zaman kanta a cikin kowace kuduri a matsayin babban gazawa ga gwamnatin haɗin gwiwar da ke mulki a yanzu. Kasawa ta biyu a cewar Mustapha ta shafi janye sojojin mamaya gaba ɗaya daga yankin Gaza. janyewar daga yankin gaza ya nuna mafi hatsari a ganin mustapha domin maye gurbin sojojin mamayar isra'ila da sojojin kasa da kasa a cikin layin kore yana nufin barin isra'ila yayin da hamas ke ci gaba da kasancewa. ko kun san. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum yau talata goma sha takwas ga watan Nuwamban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan Jumada Ula na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru sittin da hudu da sa gabata a rana irin ta yau ashirin da takwas ga watan Nuwamban shekara ta alif ɗaya tara da sittin kasan mutane ta samu 'yancin kanta daga hannun turan Faransa 'yan mulkin mallaka. kafin wani lokacin da turan portugal ne dai suka fara mamiyar kasar a cikin karni da goma sha biyar miladiya sannan kuma turan holland daga nan kuma sai turawan ingila da ƙarshe dai a shekara ta 1903 turawan faransa suka mamaye kasar sai kuma shekara ta 1960 kasar ta samu 'yancin kanta bayan wani zaɓen raba gardama wanda aka gudanar wanda kuma sakamakon sai nuna cewa mutanen kasar suna buƙatar 'yancin kansu sannan kuma kasar murtaniya tana kwabtaka da kasashen algeria mali da kuma senegal masu saurare ko kun san cewa shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta yau majalisar dokokin kasar iran ta lokacin ta fitar da dokar samar da wakilai na malaman addini da kuma larduna na kasar daga majalisar ministoci domin kakkaɓe hannun malaman addini baki ɗaya a cikin siyasar kasar amma sakamakon rashin amincewa da malaman addini suka yi da hakan na tsawon kimanin watanni biyu daga cikin malaman da suka ɗauki wannan mataki kuwa har da marigayi imam kumaini da ƙarshe dai sarki raza Khan ya sake amincewa da dawo da wannan doka wannan dai ita ce nasara ta farko da malaman addini suka fara samu a kan gwamnatin sarki sha masu saurare ko kun san cewa shekaru 54 da suka gabata a rana irin ta yau wato 18 ga watan nuwamba na shekara ta 1971 bayan janyewar sojin kasar birtaniya daga tsibirin abu musa tambu sukura da kuma tambu kubra wanda suke kusa da mashigar ruwa ta tekun farisa wadda take kira da mashigar hormuz waɗannan tsibirai guda uku masu mahimmanci a fagen tsaro sun koma hannun ƙasar iran kafin wani lokacin da ya yi turawa su mame waɗannan tsibirai ne a shekara ta 1887 domin kula da harkokin kasuwancin su a yankin tekun farisa da bahar oman amma shekara ta saboda matsalolin tattalin arziki da siyasa burtaniya ta janye daga waɗannan tsibirai guda uku masu rari ko kusan cewa shekaru 62 da suka gabata a rana irin ta yau 18 ga watan nuwamban shekara ta 1963 kanar abdulsalam arab ya karbi mulki a kasar iraki a lokacin wani juyin mulki wanda aka zubar da jini abdulsalam arab ya kashe abdulkarim kasim ta hanyar jefa bambamai a hedikwatar tsaron kasa da ke iraki daga lokacin ne kuma bayan ya kashe shi ya karɓa mulki ya naɗa kansa a matsayin shugaban ƙasa shekara ta takwas a lokacin wani jin mulkin wanda aka zubar da jini mai tsanani abdulkarim kasim ya kawo ƙarshen mulkin sarauta a ƙasar iraki bayan juyin mulki wanda aka yi masa a ƙarƙashin jagorancin abdulsalam arif shi ma ya ƙarfafa nasa ikon sannan kuma ya cire 'yan jam'iyyar ba'az wanda suke riƙe da mukamman gwamnati masu muhimmanci. bayan kwashe tsawon shekaru uku a kan mulki a kasar iraki abdulsalam arab ya mutu a hatsarin jirgin sama daga lokacin ne kuma dan uwansa abdulrahman arab ya mai kujerar mulkin kasar masu saurare ko kun san cewa shekaru 69 da sa gabata rana irin ta yau 18 ga watan nuwamban shekara ta 1956 kasar morocco ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawa wannan kasa a wasu lokuta ta taba kasancewa karkashin daular catholic sannan kuma daga bisani romawa suka mamaye ta amma bayan yaduwar addinin musulunci a sassa daban-daban na duniya ciki har da arewacin nahiyar afirka ita ma wannan kasa ta shiga cikin kasashen musulunci a cikin shekara ta 1921 faransa ta sanya morocco a ƙarƙashin ikonta kuma ta ci gaba da kasancewa karkashin mulkin mallaka na turan faransa har zuwa cikin watan nuwamban shekara ta 1956 a lokacin da aka ayyana morocco a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta morocco tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i 158,730 sannan kuma tana arewa maso yammacin nahiyar afirka a bakin tekun atlantika wannan ƙasa tana iyaka da algeria daga yammacin sahara sannan kuma kusan kashi tara cikin ɗari na al'ummar ƙasar musulmi ne. daga ƙarshe masu saurare ko san cewa shekaru 122 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha takwas ga watan nuwamba na shekara ta 1903 aka rataba hannu a kan yarjejeniyar mashigar ruwa ta panama a tsakanin jamhuriyar panama da kuma gwamnatin ƙasar amurka bisa wannan yarjejeniya an bayar da haya ta mashigar ruwa ta panama ga kasar amurka wadda kuma za a rika sabunta ta a kowace shekara akan tsabar kuɗi wanda ya kai dala amurka miliyan goma da dubu ɗari biyu da hamsin amma mutanen kasar panama sun shiga gwagwarmaya da turja a gaban amurka da kuma nuna kyan amincewa da yarjejeniyar hayar mashigar ruwa ta panama din sannan kuma da ƙarshe sun tilastawa amurka ta sake duba wannan yarjejeniya da haka a cikin shekara ta 1978 kata da kuma omar tarojis shugaban kasar panama na wannan lokaci sun sanya hannu akan wata yarjejeniya bisa wannan yarjejeniya a mayar da wannan mashigar ruwa ta panama ga kasar a shekara ta 1999 mashigar ruwa ta kasar panama da tana da tsawon kilomita 68 sannan kuma ta haɗu da tekun atlantika zuwa tekun pacific آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci inda a yau da Allah za mu shiga cikin darasi na 144 inda za a ji tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da kuma wani daga cikin abokansa da suka haɗu inda suka tattauna dangane da yanayin al'adu na mutanen lardin larasan da ke cikin ƙasar iran sai a kasance tare da mu domin jin yadda tattauna ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokin taɗin nasa amma kafin nan sai an fara da sauran dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. ببخشید یا زبان هرشه شما صحبت می کنید کو کوکی مگنه ترک چی؟ لور چی؟ لوری نه یارن لور شما هستید ku kuke mo hastim mu mune mo sohbat mikonim mu muna yin magana ahle mutanen lorestan lardin lorestan esme suna dustam abokina من میدانم نی نسنی قرب یما تا به حال یزو انزو شما رفته اید کی کتب زوه متاسفانه abin تکیچی استان لردی هنوز هر ینزو من ندیده ام بن تبا منطقه ینکی کوهستانی می آن قرار دارد شی یکی ده به لحاظ کچن تاریخی نا تاریخی طبیعی نه جازبه. جاذبه می آن جاذبه دارد ونچن yana da ƙayatarwa. Keshwar ƙasa Ƙadimi daɗaɗɗe Shar. gari Ma mibinim Mu muna ganin Ma mitawonim bebinim Mu za mu iya ganin. آثار تاریخی کفین تاریخی همینطور است حقیقی تو میدانی کی کسنی خوب است بدانی یه ده کیو کسنی مربوط به یه ده دنگنتکه ده چهل هزار دوبو اربعین پنجا هزار دوبو همسن حدود کیمان پیش کپین دوره لوکچی پیش از تون کپین تاریخ لوکچن تاریخی دوره پیش از تاریخ لوکچن گبد تاریخی شگفتآور می ماماکی قار کوگو وجود دارد یه نرد ساموا قدیمی ترین مپی ددیوه وسایل هنیوی برونزی نا آن کشف شده است انگانوشی حتما تبس موزه گرن اجه کن تاریخی البته کد یکی madalla yanzu sai a saurari yadda wannan tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokan taɗinsa a cikin harshen ببخشید شما به چه زبانی صحبت می کنید؟ آیا شما ترک هستید؟ نه ما لور هستیم و به زبان لوری صحبت می کنیم زبان لوری؟ ما اهل لورستان هستیم اسم من مسعود است و اهل خرم هستم این دوستم حامد است لورستان بله میدانم که لورستان در غرب ایران است آیا تا به حال به لورستان رفته اید؟ نه متاسفانه من خیلی از استانهای ایران را هنوز ندیدم لورستان در منطقه کوهستانی قرار دارد این منطقه هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ طبیعی جاذبه های زیادی دارد کشور شما بسیار قدیمی است و می توانیم در هر شهری آثار تاریخی متعددی را ببینیم. همین طور است. اما خوب است بدانی که آثار باستانی لورستان مربوط به حدود چهل تا پنجاه هزار سال پیش است یعنی دوره پیش از تاریخ شگفتآور است در لرستان قارهای زیادی مربوط به دوره پیش از تاریخ وجود دارد. قدیمیترین وسایل برونزی در استان لرستان کشف شده است. پس حتما در این استان موزه های بسیاری هم وجود دارد. بله، البته. تو madalla انسواری saurari کلمومی در da امپانی در سو da su baki ɗaya a در wannan tattaunawa da بر ta zo محمد دی، yana a cikin ɗakin cin abincin jami'a ya kuma ji wasu mutane biyu da suke gefensa suna tattaunawa da wani yare wanda ba na farasanci ba muhammad ya ɗan matso kusa da su domin ya ji abin da suke cewa inda ya fara da tambayar su dangane da yaren da suke yin magana da shi. ببخشید شما به چه زبانی صحبت می کنید؟ آیا شما ترک هستید؟ یا حقوری دوانه هر شی نه کوکی مگنا کو ترکاوا نه ما لور هستیم و به زبان لوری صحبت می کنیم آ مو متنان لور نه منا مگنه نه نه هر شنگ؟ لوری زبان لوری هرشنگ لوری ما اهل لورستان هستیم اسم من مسعود است و اهل خرم آباد هستم این دوستم حامد است مو متنن لردن لورستان نی سنانا مسعود متمن گرن خرم آباد wannan kuma abokina ne Hamid. لورستان بله میدانم که لورستان در غرب ایران است لورستان ای نی نسان چوا لردن لورستان ینا یمچن قصر ایران نه آیا تا به حال به لورستان رفته اید؟ یزو انزو کتب این تفیه زوا لردن لورستان؟ نه متاسفانه من خیلی از استانهای ایران را هنوز ندیدم abin تکیچی نی har yanzu da dama daga cikin lardunan ƙasar Iran لورستان در منطقه کوهستانی قرار دارد. این منطقه هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ طبیعی جاذبه های زیادی دارد. Yankin Larsan yana cikin yanki ne na duwatsu. Wannan yanki ta fuskacin tarihi da kuma yanayi na ɗabi'a yana da ƙayatarwa sosai. کشور شما بسیار قدیمی است و می توانیم در هر شهری آثار تاریخی متعددی را ببینیم. قصر کو da daddiya ce sosai mu za mu iya ganin garuruwa da dama da kufai na tarihi daban-daban a wannan gari همینطور است اما خوب است بدانی که آثار باستانی لورستان مربوط به حدود چهل تا پنجاه هزار سال پیش است یعنی دوره پیش از تاریخ حکه یکی amma yana da kyau ka sani cewa kufan tarihi na lardin lorsan suna da dangantaka ne da kimanin shekaru dubu arba'in zuwa dubu hamsin da suka gabata wato kafin lokacin farawar tarihi shageftawaras abin mamaki ne در لورستان قارهای زیادی مربوط به دوره پیش از تاریخ وجود دارد. قدیمی ترین وسایل برونزی در استان لورستان کشف شده است. از چکن لرن لرستان اکوی کوگونا دیوه ودن دسکی در دنگنتکا دلوک چن کپنگ پارا ور تاریخی. مپی دیدی کای یکی نا در دا اکسامو انسامی سنی لاردن لرستان پس حتما در این استان موزه های بسیاری هم وجود دارد کنن تبس اوانن لردی اکوی وراره نا اجی کاییکین تاریخی دیوا بله البته ای کشکا بابو تو madalla Muhammad tare abokinsa sun tattauna dangane da muhimman wurare na tarihi da ke cikin lardin larsan wanda ɗaya ne daga cikin daɗaɗɗun wurare da ake komawa zuwa gare su domin samun abubuwa waɗanda suke dangantaka da tarihi na dubban shekaru da suka gabata idan Allah kai mu a shirinmu na gaba za a ji mu ɗauki da ci gaban wannan tattaunawa a cikin wani sabon darasi amma kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen hada wannan shirin musamman malama julai ne abdullahi salukin fata alheri a tarbe mu a shirinmu na gaba. mu a yau. Masu saurare barkanku da warhaka,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 da ni sunusu zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta sake nana ta kin amincewa da kafa yantacciyar kasar falistino kafin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya kaɗa ƙuri'a kan daftarin ƙuduri game da yarjejeniyar gaza ɗaya daga cikin sassan ƙudurin ya ambaci yiwuwar kafa irin wannan ƙasa a nan gaba yayin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ke matsawa amurka lamba don ta sassauta kalamomin daftarin ta hanyar rashin barinsa kan neman kafa yantacciyar ƙasar falastino mai cin gashin kansa firaministan gwamnatin mamayar isra'ila benjamin netanyahu ya bayyana cewa adawar haramtacciyar ƙasar isra'ila ga kafa ƙasar falastino a kowace Ƙasa 'ba ta canza ba ya kara da cewa za a kwace makaman kungiyar hamas a duk yankunan da hamas ke da iko da su a asirin gaza yana mai nuni da yankunan da hamas ke iko da su a wajen gaza da abin da ya kira da layin rawaya wanda yarjejeniya ya tsakaita buɗe wuta ta kafa a karkashin shirin shugaban amurka donald trump ministan tsaron gwamnatin mamayar isra'ila israel kenz ya jaddada cewa manufar haramtacciyar kasar isra'ila a bayyane take babu kasar falasinawa ya kara da cewa za a raba yankin gaza da makamai har zuwa ramin karshe bisa ga shirin trump wanda ya haifar da tsakaita buɗe wuta a ranar goma ga watan oktoba ministan harkokin wajen haramtacciyar kasar isra'ila gideon sa'ir ya kuma nanata cewa ba za su amince da kafa kasar palestinu wanda ya bayyana a matsayin kasar 'yan ta'adda ba a tsakiyar haramtacciyar kasar isra'ila ko kuma a wurare marasa nisa da matsugunan yahudawan sahayoniya saboda hakan yana barazana gare su a halin yanzu haramtacciyar ƙasar isra'ila tana matsawa amurka lamba don ta sassauta kalamomin daftarin kudurin da amurka za ta kaɗa ƙuri'a a kai kamfanin yada labarai na haramtacciyar kasar isra'ila kan ya ruwaito cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila na matsa lamba akan ƙarshen lokaci don canza kalamomin shawarar da kwamitin karo zai amince da ita a zamansa game da rundunar ƙasa da ƙasa da za a kafa a zirin gaza daga cikin tanade-tanaden daftarin akwai cewa bayan aiwatar da gishirin gyaran fuska na hukumar falastinu ana iya samar da sharuɗa don samun ingantacciyar hanya zuwa ga ƙudurin kai da kuma kafa ƙasar falastinu haka kuma ta tanadi cewa amurka za ta sauƙaƙa tattaunawa tsakanin yahudawan sahayoniya da falasinawa don amincewa kan tsarin siyasa don zama tare cikin lumana da fahimtar juna kafar watsa labaran kan ta haramtacciyar kasar isra'ila ta bayyana cewa tawagar firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da manyan jami'an ma'aikatar harkokin waje suna tattaunawa da tawagar shugaban amurka da shugabannin ƙasashen larabawa domin sassauta kalaman da ake sa ran za su yi ta kara da cewa gwamnatin mamayar isra'ila ta gamsu cewa hukumar falasinawa ba za ta cika sharuɗan shirin trump na kafa ƙasar falasinu ba musamman waɗanda suka shafi cikakken gyara ga hukumar duk da haka jami'an haramtacciyar ƙasar isra'ila sun ce wannan batu ne mai mahimmanci kuma ci gabansa a nan gaba ba za a iya harsashensa ba a cewar kafar watsa labaran ta kan hukumar yada labarai ta isra'ila bata fayyace kalamomin da haramtacciyar kasar isra'ila za ta fi so a daftarin kudurin ba a lokacin yakin wuce gona da iri kan gaza kasashe da dama sun amince da kasar falastinu a lokacin taron majalisar ɗinkin duniya a watan satumban da ya gabata wanda ya kawo adadin kasashen da suka amince da ita zuwa kasashe 160 daga cikin kasashe 193 na majalisar ɗinkin duniya a cewar ma'aikatar harkokin wajen palestino a fili yake cewa makomar gaza a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya shiga wani hali na rashin tabbas ta yadda kowane ɓangare ke son ganin ƙudurin da za a fitar ya goyi bayan manufofinsa amurka da abokan hudata na larabawa da musulmi suna kokarin tabbatar da ta buɗe wuta a yankin gaza ta hanyar amincewa da kudurin majalisar ɗinkin duniya wanda ya amince da shirin zaman lafiya na donald trump duk da rahotannin kafofin watsa labarai na haramtacciyar ƙasar isra'ila na rashin jituwa tsakanin amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila ana tsarin kudurin wanda ake ran za a kada a nan gaba kaɗan zai haɗa da tanade-tanaden da ba su cikin shirin trump musamman yancin al'ummar falastinu na neman yancin kai da kuma hanyar da za a kai ga kafa ƙasar falastinu mai zaman kanta ƙudirin ya kuma tanadi cewa amurka za ta taka rawa wajen fara tattaunawa tsakanin falastinu da isra'ila don cimma zaman lafiya da kuma tabbatar da yanayin wucin gadi na majalisar zaman lafiya da za ta gudanar da yankin gaza na tsawon lokaci da zai iya kaiwa shekaru biyu duk da haka jaridar yadda'ut harnot na haramtacciyar kasar isra'ila ta ambato majiyoyi masu tushe suna cewa shirin trump ya kunshi sassa da ba su yi daɗi ga haramtacciyar kasar isra'ila ba yayin da tashar talabijin ta goma sha uku ta haramtacciyar kasar isra'ila ta ruwaito cewa rashin jituwa ta asali ta ci gaba tsakanin amurka da isra'ila game da aiwatar da yarjejeniyar shirin yana ci gaba da fuskantar cikas da dama wanda tsohon mai ba da shawara kan harkokin tsaro na amurka mary pifle ya ce yana buƙatar ƙarin tattaunawa don hana rundunar wanzar da zaman lafiya faɗa da falasinawa a cewar welfare yayin da yake magana a shirin tsarin batutuwan da suka faru tattaunawar da aka yi a yanzu ta ta'allaka ne kan tura sojoji dubu ashirin daga kasashe daban-daban waɗanda za su yi aiki na tsawon shekaru biyu kafin a mayar da harkokin gudanarwa na wannan fannin zuwa ga majalisar zaman lafiya wanda turan da kansa zai jagoranta kudurin da ake sa ran zai kasance ba tare da rashin jituwa tsakanin larabawa da amurka ba shugabannin larabawa da na musulmi suna son a ambaci kafa kasar falasinawa a sarari yayin da amurka da haramtacce kasar isra'ila ke adawa da hakan inji wilfell amurka na son gyare-gyare a cikin hukumar falasinawa su ba da damar matsawa zuwa ga tattaunawa kan wata ƙasa mai cin gashin kanta wadda welfel ya ce yana buƙatar taswirar hanya bayyananne ga amurka don ta amince ta haɗa ta cikin ƙudurin a halin yanzu rasha ta gabatar da wani ƙuduri a cikin 'yan awanni wanda ya fi bayyana game da ƙasar falasinawa duk da haka welfel ya ce wannan mataki na da nufin kawo cikas ga kokarin zaman lafiya yana mai bayyana matsayin rasha da cewa ba wurin da ya dace don cimma zaman lafiya ba ne kuma yana nuna fatansa cewa ba za ta yi amfani da hana kudurin ba shugaban rasha vladimir putin ya yi magana ta hanyar wayar tarho da firayim ministan haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu wanda kotun hukunta laifuka ta duniya ke neman ruwa a jallo don tattauna batun zaman lafiya a yankin duk da haka dr muhammad mustapha kwararre kan harkokin haramtacciyar kasar isra'ila ya ce haramtacciyar kasar isra'ila ta san rawar da rasha ke takawa a wannan lamari ba ta da yawa kuma ainihin shawarar da ta rate ne a wuyar amurka mustapha ya danganta rashin jituwa tsakanin haramtacce kasar isra'ila da amurka kan kudirin da ake sa ran cimmawa na cewa ya kunshi nasarori biyu da gazawa biyu ga haramtacce kasar isra'ila daga mahangar gwamnatin da ke ci gaba da mulki wanda ya ce tana fuskantar wani mawuyacin hali haramtacciyar kasar isra'ila za ta tantance kasashen da za su shiga cikin rundunar kasa da kasa da za ta shiga yankin gaza kuma za ta sanya sharuɗa da ba za a iya cimmawa ba don kafa kasar falastinu waɗannan a cewar mustapha waɗannan manyan nasarori biyu ne ga Netanyahu a akasin haka Netanyahu yana ganin ambatan kasar Falastinu mai zaman kanta a cikin kowace kuduri a matsayin babban gazawa ga gwamnatin haɗin gwiwar da ke mulki a yanzu. Kasawa ta biyu a cewar Mustapha ta shafi janye sojojin mamaya gaba ɗaya daga yankin Gaza. janyewar daga yankin gaza ya nuna mafi hatsari a ganin mustapha domin maye gurbin sojojin mamayar isra'ila da sojojin kasa da kasa a cikin layin kore yana nufin barin isra'ila yayin da hamas ke ci gaba da kasancewa a nasa bangaren kwararre kan manufofin gabas ta tsakiya Dokta, mahajub azuwairi ya yi imanin cewa kokarin da larabawa da musulmi ke yi na dakatar da kisan kare dangi a yankin gaza da kuma sha'awar trump na ceto martabar isra'ila a duniya sun taimaka wajen haifar da rashin tabbas da ya mame bayan yarjejeniyar ta fara aiki yarjejeniyar ta buɗe wuta ba ta fayyace kafa ƙasar falastinu ko 'yancin falastinawa na cin gashin kai ba amma za a saka waɗannan a cikin ƙudurin da ake sa ran za su biyo bayan tattaunawa mai zurfi da azuwairi ya yi imanin cewa ƙasashen larabawa da na musulmi sun yi da amurka saboda haka maganar rashin jituwa tsakanin amurka da isra'ila game da wannan kuduri ya zama abin fahimta domin zai kawo ƙarshen mamayar gaza gaba ɗaya kuma ya hana isra'ila iko a lokacin bayan yaƙi duk da haka gaskiyar cewa ba a fitar da kudurin a ƙarƙashin babi na bakwai na yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya ba ina nufin cewa amurka za ta ɗauki alhakin hana isra'ila a ganin azuwairi ya yi hasashen cewa wannan zai haifar da keta doka bayan amincewa da kudurin, saboda haka maganar rashin jituwa tsakanin amurka da isra'ila game da wannan kuduri ta zama abin fahimta domin zai kawo ƙarshen mamayar gaza gaba ɗaya.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 don matasa. Bismillah rahman rahim jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Barkamu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na don matasa. Shirin da a cikinsa muke tattauna dukkan lamuran da suka shahi matasa da kuma kalubalen da suke cin karo da shi a fagen rayuwa yau zai yada zango a jihar maradin jamhuriyar Nijar inda majalisar da'irar jihar ta kaddamar da wani sabon shiri na ba da bashin kuɗi ga matasa da kuma ababen hawa don yaƙi da talauci da zaman kashe wandon da mahi yawa daga cikinsu ke ƙalubalanta, Sai a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. kashe abu kowa ya kashe ta To Madalla da fatan an kimsa kuma an daidaita domin jin cikakken shirin. kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin yau muna jihar muradin jamhuriyar Niger, inda majalisar da'irar jihar ta kaddamar da wani shiri na ba da bashin kuɗaɗe da ababen hawa ga matasan jihar don yaƙi da talauci da zaman kashe wando da mahi yawa daga cikin matasan jihar ke kalubalanta an yi bikin ba da bashin kuɗaɗen ne ga mata da maza matasa guda talatin kuɗaɗen da za su juyawa domin yin sana'ar dogaro da kansu Haladu Iro Murphy, shugaban kwamitin kula da kuɗaɗe na majalisar da'irar ya yi ƙarin haske game da shirin. abu ne wanda magani ya kamata mu taimaki kanmu da kanmu shi ko taimaka maganin talauci sai an ba mutum jari wanda zai iya juyawa tunda abin da ya haddabe matasa da mata a cikin raɗe rashin aikin yin talauci kenan kuma yana sa aikin ta'asa da abubuwa da yawa kenan shine kwansayin da'irar maraɗi tare da shugaban da'ira aka yi nazari aka to a kirkiro wannan fon kuma a tallafa ma mutane duk kowane bangare yadda ya kamata kenan a kwanakin baya kun gani a hilin gina sarki mun kaddamar da wannan gidauniya har muka tallafa ma gurfuma na mata guda talatin wanda aka ba kowane da jika 250 biyu da hamsin shi ne tasu miliyan bakwai da rabi kuma a yau gashi an ba matasa wasu an ba su motuna motuna sun tashi jika 400 hudu wasu an ba su jika 250 biyu ɗari da hamsin wasu jika ɗari biyu da hamsin akwai da za ba jika 500 biyar kawo gurfuma haka wanda wasu maɗinka da kuma masu hawa sun ma duka za a tallafa musu kenan abu ne hun gani mai mahimmanci eh, tun da shi bashi ne bai da rawa kenan a cikin shekara guda ne za ka samu ka juya ka biya wannan bashi ko mu a meri mun ɗauki matakai yadda mutum zai iya biya wannan kuɗin cikin kwanciyar hankali cikin kwaroniya ba kuma abu ne wanda mun yi shi cikin doka tunda akwai ise wanda mutum gaban shi kuɗin ba na mara bane ba na kwansaye bane namu ne na mu duka na garin mara'i ne kenan kameru za a ƙara ba wasu kuma partenar in suka ga abu na yi da kyau zai su ƙara tallafawa kenan abin da muke bada ana iya lumka shi biyu ko uku ko mutanen za a bada ƙara lumka su A jamhuriyar Nijar dai an kiyasta cewa kashi 91 na al'umma matasa ne, kuma yawancinsu ba su da ayyukan yi. Irin wannan bashi wata hanya ce da za ta kawo ci gaban matasan cikin gaggawa idan sun yi tattali. A yayin ƙaddamar da shirin wakilinmu a jihar Tamaraɗi Salisu Isa ya samu zantawa da wasu daga cikin matasan maza da mata da suka samu tallafin ga dai kuma abin da suke cewa. Nan bashi Ubangiji Allah ya sa albarka kuma ina goron in Allah ra cikin mu talatin kenan da aka ba in Allah ra in mazani in yi mazama in biya in riga kowa biyan a ɗari biyu da hamsin. Muna farin ciki da wannan kuɗi da aka ba mu Allah sa masu albarka ne Allah sa kuma mutum moriya su ba mu ɗaya ba har ma su yan baya su ci moriya su albarkacin kuɗin da aka ba mu tuwo ne nake saida kenan jari ya karu jika ɗari biyu in sha mu na Allah ba shekara wura ba ko da wata guda ne za a maida su. tunda kasuwancin na bunƙasa yan siyasa ke cewa guri ne daidai lokaci dama an riga an gura abin ne kuma Allah ya cika mu gurin sai godiya muna iya maida su mana yau ba mu kori lafa kuma muna iya mu samu wannan kuɗin mu tara su cikin shekara guda to bale mu mun san kuɗin jama'a ne kuma kuɗi ne wanda ake so gobe an mun maida su ba kashe su ba za a yi meri sai yan uwan mu za a ba su ma a tallafa musu fi sabilillahi muna so maradi duk an bisa wannan hanya wa an tsere mu duk wanda ya san an bashi wannan bashin to ya tahi da gurin cewa ke yana da niyya ya maida shi To har yanzu muna jihar maradin jamhuriyar Nijar in inda tsarin FEDEV na kwanciyar hankali da ci gaban ƙasa da ke samun tallafin kungiyar usaid ta gwamnatin amurka ya gudanar da zaman ba da foro ga matasa akan aikin ba da rahotanni na shirye-shiryen waye kan al'umma akan zaman lahiya da ci gaban ƙasa da tsarin na pdf ke aiwatarwa a wasu gidajen rediyoyi masu zaman kansu da kuma na karkara da ke aiki a sassa daban-daban na ƙasar wakilinmu isa salisu daga jihar tamaradi ya aiko da wannan rahoto Furojen pdf mai kula da waye kan al'umma a fannin tabbatar da zaman lahiya cikin ƙasa na gudanar da wani taron ba da horo ga matasan da suka hito daga sassa na ƙasa da za su kasance wakilai masu aika ma furojen rahotanni daga jihohinsu don haɗa shirye-shiryen radiyo na waye kai ga jama'a. Wannan taro dai zai ɗauki kwanaki hudu ana yin sa don koyar da matasan yadda za su ɗauka sauti ko kuma intarbiyu. a dawo mun tare shine mai bada horon makasudin wannan taro eh, horo ne za mu ba eh, matasa wanda za su rika aiko mana rahotanni daga garuruwan su zuwa can wajen ma'aikatan mu service kim eh, wannan rahotanni muna ɗauka su ne muna gyara su muna sa cikin shirye-shiryen da kuka sani wanda ake ce ma gwadaba matasa ko sada zumunci wannan matasa da suka zo su takwas ne sun hito daga wasu iferuwan wasu balla wasu tanut kai dai daga garuwa daban-daban wanda shi program wannan ko proje wannan namu yake aiki Eh, wannan matasa an ba su horo kamar su suna cikin al'ummar su ne za mu rika aiko musu tambayoyi sai su je cikin al'ummar su su dauko su aika mana mu mu gyara kamar na faɗi mu sa cikin wannan shirye shirye mu kuma aiko radiyoyin su sa su wallafa eh, in an kare kuma za a ba su kayan aiki eh, wanda za su aiki da su kamar su a farai na arasurman kuma da dokiman wanda ko da abu mutum ya dan kammance sai ya leka ya ga horon da aka shi ga inda aka tashi ga inda aka kwana ga inda ake so ya gane aikin reporter communitarian yana bukatar mutum ya aje hankalin shi yana bukatar halaye halaye na kwarai halayen da za a ce na matanan kirki ne tunda kama aiki reporter communautaire eh, aiki ne wanda za kama al'umma kenan ya kamata ka kasance da halaye ire-ire na masu kyau ya kamata a ce kana da ladabi ya kamata a ce ka san ka. ya kamata a ce mutane sun san ka tunda su zaman su kake su kake ma aiki to kaji ji kamar irin abubuwan da su muke nan muna kwanta musu halayen da kamata su dauka wannan ne muke jira da su kuma muna jira da su da su rika aika mana sauti mai kyau saboda kowa ya san aiki na radio in babu son mai kyau eh, babu emission ko kuma babu shirye-shirye kungiyar ƙasar amurka usaid ce ta ba da kudaden ta hanyar e fedab don yin wannan aiki ko miske jira daga al'ummar kasa. waɗanda matasan za su aiki da su gaskiya ina jan hankalin al'umma su gane cewa wa'annan samari da za ba horo su je su yi aiki tare da su eh, aikin da za su yi na al'umma ne aikin da za su yi na cigaban kasa ne zan ɗaukan mata eh, example guda kamar yanzu muna iya mi emission bisa jan hankali ko kuma emission bisa zaman lahiya a nijar tsakankanin al'umma daban-daban sai ma aika ma reporter communitar mu ce ya je garin su ya tambayi wani malami mi addini ya ce bisa zaman layi a tsakankanin al'umma to kenan in kamar mutane ba gane aikin reporter communitar ba in ba gane aikin wannan samari ba da wuya su je neman interview su samu mutane ya kamata su gane dan su ne ake yi dan ci gaban kasa ne muke yi dan a zaman lahiya ne muke yi wannan dai shine karo na biyu da wannan proje ke aiki bayan shekaru uku na harko nasarorin da ya samu saka sa aka kara masa shekaru biyar To masu sauraro a gaba ɗaya nan ne shirin na yau zai ja birki sai kuma mako na gaba in Allah ya yarda za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin na don matasa. Yanzu a madadin wakilinmu na jihar Maraɗi Salisu Isa da ya tallafa ma shirin da kuma Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa wanda ya haɗa shirin. Ni Hassan Barka ke cewa da ku wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ilimi ne bambancin mutum da dabba. shi yake baka duka abin da da baka yi zato ba ba duniya ba ko a kiyama ba zan ki in faɗa ba jahili bai da tasiri in ba ci gari ba ko ina ka leka ka duba jahilin su shine shara ba da Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. To jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka ne ke muku lalle marhaban a cikin shirin. To kamar da muka riga muka labarta muku gwamnatin Birtaniya ta shawarci 'yan kasar ta su kauracewa yin balaguro a wasu sassan Najeriya bayan nuna damuwa kan karuwar harharen ta'addanci da satar mutane. Matakin da ke zuwa 'yan kwanaki kaɗan bayan da shugaba Donald Trump na Amurka ya yi barazanar ɗaukar matakin soji a Najeriya bisa zargin gwamnatin ƙasar da rashin taɓaka komai kan yadda ake kashe kirtoci a ƙasar batun da Najeriya ta musanta. A wani martani da ta mayar gwamnatin Najeriya ta ce alkalman da ta tattara su nuna ana samun nasarar shawo kan matsalar tsaron da ta addabi sassan kasar da sama da kashi 80 cikin 100 to wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu tarayyar mana musulunci suna na shugaba iliyami Kanti da shayi garkin daura. Hakikan wanga ce da gwamnatin kasar burtaniya ta yi akan eh, jama'a ta su guji zubowa najeriya domin kashi tamanin cikin 100 eh, an samu lokacin an ce ta'addanci ya yawa a cikin kasar najeriya to wannan gaskiya ai biri ne ya kama da mutum su suna so su bi sahun Amurkan da ta faɗi wannan bayani na wajen trump kenan su ma suna tsakanin da haka ke mu dai addu'a da za mu ci gaba da yi duka dai allah omiji wannan lamari dai allah omiji ya mayar da tunaninsu alkhairi eh mu kuma Allah ka tsare musulmi musulmi da musulunci su kuma kafara ka bar su can da kafircin su ina muku fatan alkhairi radio tare mu da musulunci suna na shugaba na Kanti shayi garkin daura Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa Radio Musulunci da ke Iran. Da farko na Malam Kabiru da ke mara dan gulbi kusa da makarantar Malam Abba Jamhuriyar Nijar, mamba na masu kira da sauran radio na Africa reshen jihar Maradi. To alhamdulillah wannan hudici da Birtaniya ta yi to ni a ra'ayina sai in ce allah sa ba sahun amurka ne ta bu ba kuma ai ba yau ake tashin hankali zamfara katsina kebbi da kudancin najeriya me yasa bata ɗauki wanga mataki ba sai yanzu ai ba yau bane ba yan na yan yau shekara nawa ana boko haram yau shekara nawa ana sace mutane duk me yasa ta yi wannan huruci ba sai yanzu da amerika ta ce ana kashe kiristoci kenan gamin gwiwa ne za su tunda amurka ta bi kenan magajiyarsu ta bi kenan su ta bi to duk abin da za su yi da insha Allah mu dai muna ba 'yan Najeriya shawara su tashi da addu'a don bature ba yahude in ya tashi fitana shi ba ta inda ba yahudo maka yanda Nijar ta shiga halin kwanaki ta ta alkunutu ya kamata kuma ku tashi ku ta alkunutu ga sharrin Yahudawa ga sharrin Turawa ga makircin su Allah ya tsare ku kuma ya kara tsare kasan mu baki ɗaya na gode mai magana Malam Kabiru da ke nan mara ɗan gulbi kusa da makarantar Malam Abba assalamu alaikum alaikum wa rahmatullahi Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci sunana Muhammadu dan Bari shugaba na fada mazajen daga Nyamai Nijar. Eh lalle himci ina lillahi ina ilaihi raji'una. Yau dama ma Nijar Najeriya an gama mu mun ci kanmu da kanmu mun gaggaya ma juna hamurhi iyakokin ƙasashenmu na musulmai yahudawa sun shiga tsakaninmu to ga irin mu shawarar za mu bada sai mu ƙara tashi da addu'o'i mu musulmai ne ba yahudu kuma kullum sha Allah muna cin muna cin shi da addu'o'i mu kenan muna kira ga musulmai duka mu tashi da addu'o'i mu yaƙi yahudawa Allah ya kare yahudawa Allah ya kare yahudawa Allah ya kare yahudawa duk wanda yake so ya cuci musulmi Allah ya karya shi musulmi kuma mai baki biyu shi ma Allah ya maida shi ya koma baki guda sunana Muhammadu dan bare shugaba na fada mazajen daga Nyamai nijiya. sashen hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci tehran suna na mai magana samuna suke dan mutane matsabar jamhuriyar nijar dangance da wannan dama da kamar san barka na birtaniya a bisa a guji yawan balaguro a wasu sassan najeriya to abinda muke so dai a nan shawarar zamu ibada guda ce barka al'ummar najeriya da al'ummar jihar afirka musulmi baki daya gaba daya aiki ne same mu wani aiki ne same mu sakacin da muka yi maimakon mu mai da hankali ga allah ya ci annabi ya ci muka mai da hankali ga kafarta juna da nuna ma juna kiyaya tsakanin mu musulmi to wannan damar ta ba da dama waɗannan kowane kahuri zai yi ƙuloce ga wani abakan najeriya nigeria niger uwa ɗaya uba ɗaya da sauran afirka da sauran musulmi na duniya duka mu bayi ne na allah kuma dukkan 'ya'yan annabi adamu ne abinda nake so a nan gaba daya da kuma za mu yi da addu'a gaba daya kuskure mu riga ma'aikata yanzu muna neman gafara ga allah ya taimaka mana tasiri girman zatin shi girman kudurar shi Allah shi mu lamarin gaba sannan kuma shiga tsakanin mu da waɗannan kafirai sannan kuma ya kawo mu shituwa da haɗin kai amma kuskure babba an tabka madadin mu kuda da abin da Allah ya ce a Qur'ani ko a hadisi sai muka damar kafirta junan mu shine ba da wannan kowa ta ayi mana wannan zargi ko tuguma saboda Allah sa da mu dace kuma Allah sa mu gane mu gyara wannan shine sako na saboda suke Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sashen Hausa na gidan radon Jamhuriyar Musulunci Iran barkaku da wuni barkaku ku da wannan safiya. Eh, suna na Ibrahim Shushanan da ke garin Kasige jamhuriyar Nijar jihar Mara Hassan Barka ina maka fatan alkhairi da kai da abokan yake kana gida rado irin mai tara albarka. Na ji maudu'i wanda eh, ainihin Tanzania ta yi bayani da shi dangance da in dai za ta yi goyon baya ne akan ƙasar Faransa idan kuma ba haka ba ne ba to Allah dai ya ɗaukaka musulunci kuma Allah ya tsare musulmi Allah ya kare kafirci da matsaya kafirci mun san wannan kasashen na kasashen eh, turawa mun san ba kaunar musulunci suke ba da haka muke kira ga 'yan ƙasar mu 'yan najeriya 'yan uwanmu to mu tashi ga duk kuka gaya ma allah subhanahu wa ta'ala allah ya tsare mu daga sharrin makiya allah ya tsare mu daga sharrin masu jajayen kunnuwan nan tunda duwa da kake ganin ta ba ka ba ce suke yi wallahi irin wadda abdulrahman chani ya sha kwatanta mu 'yan najeriya tun farkon shiga wannan sojojin na amurka da na faransa wallahi da najeriya za ta yi kiyamun laili da su tabbatar abin ba haka ne ba to ina muku fatan alkhairi kuna tare da naku ibrahim shushana da ke garin kasagi jamhuriyar nijar jihar maradi hassan barka ina muku fatan alkhairi sai an jima a huta lafiya hazawa salamu. Assalamu alaikum rediyon jamfurin musulunci ta Iran. Mai magana Salisu Yahaya dan Nijar daga Agunje Kwara State tare Nigeria shugaba na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta Afirka Rishin Kwara. To abinda ita Burtaniya take magana yan kasar ta su guji balaguro zuwa sassan Nigeria. Mu wannan to ai ma su kansu ma mu ba wai muna son wai su ci gaba da zarga-zarga cikin yankunan mu bane saboda dukkan wata zarga-zarga da suke cikin yankunan mu suna yi muna kulla-kulla ne da wani mirda-mirda kuma gwamnatin Najeriya Najeriya muna yi mata addu'a ta fata na alheri Allah ya kara ba ta nasara akan wanzar da zaman lafiya a duka sassan Najeriya da Afirka ma baki ɗaya da duniya baki ɗaya muke so Allah ya wanzar da zaman lafiya muna yi muku fatan alheri Rafiya Usa Hassan Barka a tashi lafiya sako na gaisuwa da fata alheri zuwa ga dukkan ma'aikatan rediyo na jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Salisu Yahaya dan Nijar shugaba na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta Afirka Lishin Jakwara. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran. mai magana Murtala Magini da ke dangon jihar Maraɗin jamhuriyar Nijar. Lalle wannan gargaɗi da ƙasar Birtaniya ta yi a kan 'yan ƙasar ta bar zuwa Najeriya. Munan ba Najeriya ba kuna Nijar ba mu ji daɗin a kasance a ce ba a san wani abu ya latsa wanda ba a san wata ƙasa ta zo Najeriya ba. To ƙalubale ne gare mu wannan shugabanni namu na Afirka Nijar najeriya da na sauransu ya baki ɗaya kalubale ne saboda su dai wannan turawa manufarsu daban taku daban kuna ne mu zamna lahiya su ba su nufin mu zamna lahiya saboda in zamna lahiya su ba ba a tarki ba za su ci eh, amma yan ta'adda a cikin najeriya amerika duk ta san kosowa ne ta san kosowa ne sannan ta kashe ta kawo hari suwa ne za ta kawo mu hari idan da ai ta kawo hari ne na kan mai awa da wabi a ce ma wannan ma tsotsi ne ya girma a yanin wannan ma ne. kawai dan a samu dai a coci musulmin najeriya da nijar baki daya Allah bangiji ma roƙonka Allah miji ka yi mana maganin su Allah miji ka shige mana gaba akan su yahudawa Allah miji ya karya yahudawa da da kafirai baki daya masu ƙin masu kyan masalanci da magana murtala magini da ke da mun jihar maradin jamhuriyar Nijar. assalamu alaikum radio kore musulunci ta iran to barka da haka barka da wannan lokaci na magana duk salisu yahaya dan nijar shugaba na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta afirka rashin jihar kwara to alkaluman da gwamnatin tarayyar najeriya take magana ta sha kashi 80 cikin 100 to a gaskiya modai dai za mu cewa sai dai in nan gaba za a ga alamomi amma duka al'umma mazauna najeriya sun san da sanin tabbas akwai kalubale daban-daban musamman ta bangaren tsaro sai dai in nan gaba in za su sha wannan matsalar to muna yi musu kuma fata na alheri kuma muna fatan Allah ya kama musu kuma Allah ya sa kasar Najeriya da Afirka ma da duniya baki ɗaya su zama na lafiya Malam Hassan Barka muna yi muku fatan alheri mai magana Salisu Haya dan Nijar daga Abuja Kwara Sattare Najeriya shugaba na kungiya ta wasu kira da sauraron rediyo ta Afirka da shi jihar Kwara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu BOH Hausa da Radio Jamhuriyar Musulunci na kasan Iran. Barkan ku da dare Hassan barka da fata kana cikin shi lafiya. To kamar yadda aka saka mana wannan bayani ana neman ra'ayoyin eh, masu saurare. A gaskiya game da gargaɗi da gwamnatin Birtaniya ta yi ma jama'an ƙasanta na gargadin cewa su guji zuwa balaguro sassan Najeriya. inda ake tashin hankali to wannan ba zama ba laifi ba ne don kariyar al'ummar ne a nawa ra'ayi mu dai ha kullum burin mu mu ga Allah ura ta addu'a da Allah ya da kasar Najeriya lafiya kuma wannan ya zama izina ga sauran shugabannin mu ya kamata su shirya sun abun duniya su tsaya su yi tsayin daka a yi kokari a tsaya a daina wani nuku a tsaya a sha mana kan matsalar tsaron nan. ya kamata gaskiya su ƙara dage shugabannin mu da suke da hannu da shuni game da wannan abu su ƙara jajircewa su yi tsaya tsayin daka a to wani ƙasar daga halin da muke ciki mai magana alhaji usman daga wudaza saboda kwa gwamnan kaduna najeriya ina ma jama'a wannan kawo fata alkhairi allah ɗaukar ƙasar najeriya kawo mana zaman lafiya shirri masu shirri allah ka mana maganin su shiga tsakanin mu duka wani mugu ina ma jama'a wannan gida fata alkhairi assalamu alaikum da jamhuriyar musulunci ta iran farko dai suna na usman dala shirri nan gamsawa jihar da magaram cikin jamhuriyar ta Nijar. Yau mu shigo wani fili mai tarin albarka tare da wanka maudini da aka dora na batun kasashen Burtaniya ko kasashen yamma da suke kirarin cewar eh, al'umma su su guji shigowa kasar Najeriya ko kuma sassan kasar Najeriya. Za mu ci wanka Umar Aba Isa Diya yayin da yake samuwa kasashen mu na Afirka ya san da cewar kan magiyawa ya cewar eh, su ne Umar Aba Isa duba da su suke shigowa daga harkar kasa suna siyan matasanmu ga waɗansu gurɓata garin al'ummarmu domin mu ta yaƙa junanmu su yi ta eh, kwashe kasashen kasashenmu suna kai wa wancan kasashen nasu kuma ya kamata su shugabannin tarayyar najeriya su san da cewar wannan kula alaka da suke ga kasashen turai su san wanda za su kula alaka da ita duba da kasashen turai suna yin siyasa ne domin tattalin arzikin kansu domin hakan za su ja hankalin eh, wayansu kasashe da suke so su sa hannunsu na eh, kasuwanci ga kasar najeriya idan suka ji an ce ba kwanci hankali wanda hakan shi zai karya tattalin arzikin kasashenmu na afirka domin a koda yaushe su wannan kasashe suna so a ce kasashen su ne eh, mace baya a bisa bangaren tattalin arziki daga shi nake cewa suna na usman medala bushari nan gabasawa jihar da magaram cikin jamhuriyar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen hausa na boh mu da warhaka mai magana lawali wanda daga miami a jamhuriyar nijar eh dangane da wannan gargaɗi da gwamnatin birtaniya ta yi wa al'ummar kasanta ya nuna cewa dole gwamnatin najeriya ta hi tsaye ganin cewa ta ɗauki matakin da duk ya dace a kan barazanar tsaro sabida su sun san duk abin da yake shiga da fice dangane da bangaren tsaro da ita da uwa gidanta amerika sabida haka kar gwamnatin najeriya ta yi sako-sako wajen cewa ta ɗauki matakin da ya dace dangane da tsaro kai ba ma gwamnatin najeriya ba ta gwamnatin mu nijar ya kamata cikin wannan yanayi da ake su masu su sa ido sosai ta ganin cewa abin bai zo musu ta inda ba sa zata ba a tashi lafiya sashen wasu na boh mai magana na wani ya lura gani ya me an samu kawariya. to masu sauraro ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan tilasan ɗuga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ni hassan barka agadas da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. thank you Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 00983 506 shida. sai mun ji daga gare ku a huta lafiya.